Jama'a salamu alaikum. A cikin 'yan makonnin nan da suka shige muna magana ne kan wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansa jihar Kogi. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas ya koma miliyoyin naira. ta sai da waɗannan Fulani suka sayar da shanu har garke bakwai kamar yadda suka faɗi suna ba da wannan kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu ‘yan uwa ba a sako su ba. da suka gaji da wannan suka tada kayar baya sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar kogi inda aka kama su aka maida su abuja inda maganar ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewa suna da hannu a wani rikici da aka ya jihar enugu a shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani ɗan sanda da ke da masaniyar abin wanda kuma ya yi mana bayanin abubuwan da ya sani game da wannan batu a yau jami'in hulɗa da jama'a ko kuma in ce mai ba feto janar na 'yan sandan Najeriya shawara kan hulɗa da 'yan jarida Bala Ibrahim ya amsa tambayoyinmu a kan wannan batu. Ko ina a cikin al'umma akwai ɓata gari akwai lalatattu hatta a aikin mu na jarida akwai waɗanda ke ba sa bin ƙa'ida da tsarin aikin sukan yi abubuwa na ba daidai ba sai dai kullum a ce kaico. Wato akwai wani karin magana na yarbawa da ke cewa yayin da mutum ya nuna maka ɗan yatsa guda to ka dubi 'yan yatsunsa guda uku shi suke kallo duk lokacin da aka yi zargi ya kamata a ji ta bakin wanda aka zarga a ba shi dama ya kare kansa na ji daɗi da ka zo ka yi wannan bincike shi wancan bafulata ne wanda yake kukan cewa sun kashe kuɗaɗe masu yawan gaske a lissafinsa idan na ji abin sosai yana cewa sun kashe sama da miliyan hamsin hankali ba zai ɗauka ba a bafulata ne yadda aka san shi da ruko abokina wanda ya fara yo min waya ya ce in saurari shirin yakan ce ɗan dambe wato ɗan dambe shine wanda hannunsa kullum a dunkule yake duk wanda ya san bafulata ne ka yi hakuri mahaifiyata bafulata na ce bafulata ne ɗan dambe ne hannunsa a dunkule kafin ka ciri naira dubu a hannun bafulata ne to sai an kai ruwa wuta har a ce bafulata nan ya kashe miliyan hamsin wajen neman beli kuma yana faɗin sunayen dan ina ji kana tambayarsa za ka iya gane wanda ka baiwa wannan kuɗin da sunansa da mukaminsa yana cewa a'a sai na je na duba takardu sai na duba abin nan kaga kenan yana so ne ya koma ya je ya samu lauyansa wanda yake shirya masa wannan dan ya ba shi satar ansa ya gaya masa abin da zai faɗa yadda ba zai burma shi ba ba wai abu ne da yi dan karan kansa da sauki da sauri ba babu yadda za a ce ka kashe naira miliyan hamsin a gurin 'yan sanda bayan magana kuma tana kotu tunda magana ce an ce an kai shi gidan yari to kaga magana ta fita daga hannun 'yan sanda ta koma gidan kaso ba zai yiwu a lokacin 'yan sanda babu wani abu da za su iya yayin da aka ce magana ta riga ta je kotu abinda kawai za su yi shine rakiya zuwa kotun a maida ka gidan kaso abinda ni kai na dinnan na ga wasu daga cikin takardun na banki waɗanda aka tura waɗannan kuɗaɗe idan aka kawo ma waɗannan takardu ka kalla ka tabbatar da cewa 'yan sanda ne menene za ku yi a matsayin ku na rundunar 'yan sanda dole za a ɗau mataki kwakwara kaga kenan idan har ta banki aka biya an san wanda aka biya akwai sunansa akwai lambar account ɗinsa babu wani ɗan sanda mai hankali da zai ce a bashi cin hanci ta banki babu wani jami'i mai hankali musamman ma a wannan gwamnati da take yi wa mutane lalle lalle su gaskiya da zai ce a biya shi cin hanci ta banki kila yayin da duk ka je ka bincika wannan abu idan har akwai a rubuce da shaida cewa an biya bala ibrahim alal misali naira kaza da kaza da zimmar cewa ya yi wani abu domin yi wa shari'a targaɗe ko bincike targaɗe in aka kawo wannan na tabbata za a ɗau mataki a kuma ga cewar an hukunta wanda ya aikata wannan laifi yawa yanzu wato dai a takaice ah, baya ga wannan hira da ake idan akwai waɗannan shaidu kamar yadda lalle waɗannan mutane sun kawo waɗannan shaidu eh, na ɗimbin takardu da suka kawo na shaidunsu idan aka gabatar gaban ku za ku ɗauki mataki lalle a kai a tabbatar an yi musu adalci an wato dawo musu da haƙƙinsu an fidda waɗannan mutane nasu ko kuma a bincike gaskiyar abin da ya faru su ma su samu 'yancinsu wallahi na sha maka alwashi a dai wannan speto general na 'yan sanda ibrahim idris ibrahim wanda na sani idan aka samu wani da laifi na yin wannan abun wallahi kaga na yi maka rantsuwa ba wai kawai za a hukunta shi ba sai ya bi diddigin ganin cewa wannan ya bar aiki kar ka manta wannan igp din shugaban rundunar 'yan sanda ta najeriya ibrahim idris shi ne ya kafa wani kwamiti saboda ya ga cewa an biwa na ƙasa haƙƙi musamman ma dai fulani ya kawo wakili daga kungiyar miyatti Allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga kungiyar gan Allah ya sa a ciki ya kawo wakili daga cikin al'umma ya sa a ciki suke haɗin kai da 'yan sanda ake bi riga-riga gandu-gandu ƙauye-ƙauye ana bi ana jin ta bakin mutane idan akwai wani jami'i na 'yan sanda da yake cin zalunku to kar ma ku je gurin caji ofis ko ko headquarter ku to kai tsaye ku zo ofishina ku shigar da ƙara zan bi muku kuma kullum ana yanzu ba na so in kira suna akwai shugabannin gan Allah da miyatti Allah waɗanda suka kawo sunayen wasu ofisoshi wanda tuni an ɗau mataki a kansu ah, wato bala ibrahim an duba fulani nan kusan suna da kungiyoyi daban-daban wasu ma kusan za a iya cewa ba san ma wace kungiya ya kamata ah, su shiga ba kai kanka ka san hannun ɗabi'ar fulani da suke daji ta yaya za su su iya tinkarar 'yan sanda da kullum mun sha jin labaran cewa daga an zo ma ofishin 'yan sanda maganar shanu ne kawai shanu nawa za ku sayar ku kawo domin a fidda mutumin to wallahi nasiru idan har akwai za ka iya cewa akwai jahilin bafulatani to kila sai dai na arewacin arewa amma kaga idan aka ce maka bafulatani yana jihar kogi idan aka ce maka bafulatani yana jihar edo idan aka ce maka bafulatani yana jihar anambra idan aka ce maka bafulatani yana inugu to ba jahili ba ne wallahi wani lokaci in ba kai sa abu ma sai sai da kai kai barin gaya maka hatta wannan satar mutane da ake yanzu da galibi za ka ga tara daga cikin goma fulani ne suke aikatawa in ka je ka bincika za ka ga fulanin nan sun koyo wannan mummunan ɗabi'a ne daga jihar kogi me yasa jihar kogi da can muna ji ne ana irin wannan abubuwa a jihohin kudu ba a yi a arewa sai ya kasance a arewa jihar da take makotaka da take hada iyaka da jihohin kudu a arewa ita ce jihar kogi ita ce ta hada iyaka da kusan jihohi uku na kudu masu satar mutanen nan da daga jihar kudu suke yi daga jihohin kudu suke sai su zo su samu ne a jeji su ba shi ajiyar mutum sun sato shi a wani guri su kawo riga su samu bafulatani su ba shi ajiya su je can su yi jinga a biya su kuɗi sai su kawo bafulatani ɗan abin da bai taka kara ya karya ba su saki mutumin nan tun bafulatani yana gani ana kawo masa ajiya ana ɗan ba shi wani abu ya je kasuwa ya siyo wani abu har shi ma sannan a hankali ya fara koya ci au to ni me yasa ana kamun ajiya ni me yasa ni ma ba zan yi ba ala ibrahim ka san fa yadda jami'an 'yan sanda suke a je a kama mutumin ka tsori taka da bindiga a yi ma barazana iri-iri in ba mutum dan birni irin dan abuja da sauran biranen najeriya ba ai dole dole a tausaya masa cewa zai iya firgita kullum canji ake samu lokacin da shugaba kasa muhammadu buhari ya zo kafin ya yi zaɓe ya tsaya takarkaro kamar su uku allah bai bashi nasara ba amma daga ƙarshe sai ya zo da taken cewa a kasa a tsare a raka wannan shi yasa aka ci zaɓe saboda an wayarwa mutane da kai da cewa ku tashi tsaye ku kare haƙƙi ku kare ƙuri'unku wannan aiji da ya zo ya ce kada ka kuskura ka ba da kwabo ga ɗan sanda duk zare ido duk bindiga duk abin da zai maka karka biya shi ka bi wata hanya ka kawo ƙaran shi ga abin da za a yi bala ah, ibrahim mun gode kwarai da gaske sai mun tuntube ka idan irin wannan bayani ko kuma a cikin ci gaba da wannan shirin Allah ya Allah ya sa zuwa na gaba da zaka yi zaka ce mun gashi ga sunayen waɗannan 'yan sanda ni kuma zan gaya maka ranar da za a kore su idan aka same su da laifi. Insha Allahu za mu miƙa ma 'yan sandan shaidar wannan zargi, kuma za mu jira mu ga ko da gaske ne Sufeto Janar ɗin na 'yan sandan Najeriya zai yi wani abu a kan wannan batun. A madadin Nasiru Adamu Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.